Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma na sanyin safiya a nan gundumar Columbia. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a wannan rana ta Asabar goma sha uku ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan tituna a Myanmar yau Asabar din nan kuma jami'an tsaro suka mayar da martani inda suka yi ta harbi cikin taron. Yau Asabar kasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru biyu tun lokacin da ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta hamsin da 51 a wasu masallatan garin Christchurch biyu. Mayakan Boko Haram sun addaba arewa maso gabashin Najeriya sama da shekaru goma tare da korar sama da mutane miliyan biyu daga gidajensu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya a cikin rahotanninmu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewar tana da masaniyar duk halin da 'yan kasar suke ciki amma tambayar ita ce akwai wani mataki da take ɗauka don kawo ƙarshensu za a yi adiresin ɗin ɓangaren wajen katin rastilin za a yi adiresin bangaren wajen kidinati za a yi adiresin wajen shigowa da mugayen makamai a jamhuriyar Nijar kuwa har yanzu ana kai ruwa rana akan sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a watan Fabrairu. da dukkan ɗaruruwan mutane da suka kai ɗari biyar da wani abu da aka kama gwamnati ya saki dukkan 'yan ƙasa wanda aka kama a kan wannan zaɓe da aka yi kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan bayan duk waɗannan muna tafe da shirin adawo lafiya wanda baba ya kubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan tituna a Myanmar a yau Asabar ɗan nan kuma jami'an tsaro suka mayar da martani inda suka yi ta harbi cikin taron. Akalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a Mandale birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma garin Fiye da ke tsakiyar ƙasar. Yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ta tashe-tashen hankula a Myanmar, mai binciken kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Myanmar ya yi kira kasashen duniya da su ɗauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu abin takaici ne a shaida ta'addanci da rashin bin doka da ura daga waɗanda suka kwace mulki a myanmar ba bisa ka'ida ba wanda kuma aka fi sani da bama thomas andrew ya faɗa hukumar kare 'yancin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wani jami'in myanmar ya faɗa majalisar cewa hukumomi a ƙasar na amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kan masu zanga-zangar a yau asabar ƙasar new zealand ta yi bikin cika shekaru biyu daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta hamsin da ɗaya a wasu masallatan garin christchurch biyu ɗaruruwan mutane sun hallara a filin christchurch arena don tunawa da ranar wanda kuma aka watsa shi kai tsaye an soke irin wannan taron da aka shirya a shekarar ta gabata saboda bazuwar cutar coronavirus kiran munir wacce aka kashe mijinta harun mahmud a har-haren ta shaidawa taron cewa ta rasa masoyinta kuma abokin rayuwarta ta ce mijinta uba ne mai ƙaunar 'ya'yansu biyu yana gama karatun digirin digirgir ne kawai kuma yana jiran a bikin yaye shi lokacin kenan ta yi masa ganin ƙarshe ɗauke da murmushi. A ranar goma sha biyar ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara, hare-haren Brenton Tarrant ɗan ƙasar Australia ya kashe mutane arba'in da hudu a masallacin alnur yayin sallar Juma'a kafin ya tuka mota zuwa masallacin Linwood inda ya kashe wasu bakwai. Wani bom da aka ɗana a cikin mota da fashewar gefen hanya da hare-haren masu tayar da ƙayar bayan sun kashe akalla mutane 22 game da jami'an tsaro da fararen hula in ji jami'ai a afghanistan a yau dinnan asabar rikicin ya rauna da kusan mutane 70 mafi yawancin su fararen hula mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida ta afghanistan tariq aryan ya faɗa yau asabar cewa fashewar bam ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin herat ne wanda ke kan iyaka da iran Adrian ya ce fashewar ta lalata akalla gidaje goma sha hudu a wani yankin da ke kusa da wurin. Jami'an yankin sun ce kimanin mutane sittin ciki haddin mata ashirin yara goma sha biyu daga cikin waɗanda suka jikkata. Akalla mutane biyar daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar majiyar asibiti a Herat. Babu wanda nan take ya ɗauki alhakin harin. Wani mai magana da yawon ƙungiyar tawayen Taliban ya ce ba shi da wata alaka da tashin bam ɗin. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Alamu na daɗa nuna cewar dama gwamnatin tarayyar Najeriya ta daɗe da sanin abubuwa da ke haddasa matsaloli da suka dabaibaye ƙasar da kuma yadda za a magance su sai dai aiwatar da gyaran ne ke ci gaba da zama ƙarfan ƙafa. Abin da ke tabbatar da hakan kuwa shine kalaman mataimakin shugaban kasar farfesa yemi osibanjo yayin wata ziyarar aiki da ya kai jihar sokoto muhammad nasir ya halarci taron ga kuma abin da ya haɗa muna mataimakin shugaban na najeriya farfesa yemi osibanjo ya maganta ne akan manyan batutuwa hudu da a ganinsa suke ci gaba da haifar da matsalolin da ke tarnaki ga najeriya da kuma yadda za a shawo kan matsalolin ya maganta akan sauyin yanayi wanda ke haifar da ambaliyar ruwa gurgusowar hamada da fari inda ya ce taɓarɓarewar muhalli da ake samu ya haddasa rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma. also that this crisis will only get worse. Dole ne mu yarda da cewa waɗannan tashi-tashin hankula za su iya tarin caɓewa in mu tashi tsaye muka samu mafita gare su ba. Don haka akwai buƙatar fitowa da sahihan hanyoyi na kula da kiwon dabbobi domin kyautatawa da kuma bunƙasa kiwon. Sai dai dama masana a Najeriya sun daɗe suna bayar da shawara akan kyautata tsarin kiwo ga makiyaya ta yadda ba sai sun yawo suna shiga hurumin da ba nasu ba kamar yadda farfesa ibrahim mustapha dan kane ya taba bayar da shawara duk inda kake da kasa ake shuka shi wannan abin hakin da yake fitowa zaka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da bature yake kira ranch inda nan ne za a fulanin nan za su zauna gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki yanzu gwamnatin ta najeriya ta ce ta fito da wani tsari na kiwon dabbobi wanda zai magance fadace-fadace tsakanin tsakanin makiyaya da manoma. Already 22 states including Sokoto state Tuni da jihohi haɗi da Sokoto suka nuna sha'awa ta aiwatar da wannan shirin wanda zai samu tallafi daga gwamnatin Netherlands kuma an soma shiri na gwaji a jihohi guda hudu da suka hada da jihar Adamawa, Nasarawa, Plateau da Gombe. Kuma wannan tsarin zai magance wasu daga cikin matsalolin da muke fuskanta. har wayo mataimakin shugaban na najeriya ya maganta akan matsalar rashin tsaro wadda ya ce matsalar faɗin ƙasa da dazuzzukan da ba amfani da su na taimakawa ga matsalar niger state alone can take all of the southeast states and still have space left jihar neja kadai takan iya ɗauke dukkanin jihohin da ke yankin kudu maso gabacin najeriya kuma har a raga wani fili da ba a rufe ba idan ana magana tsaro dole a lura da cewa wasu hare-haren ta'addanci da ake samu a yau a ƙauyuka a makarantu da wasu garuruwa da ke zo na lafiya da juna dukansu suna samuwa ne saboda bamu da sahihiyar hanya ta kula da wurare na faɗin ƙasa da ba a amfani da su akan wannan batun ma da daɗewa masana harkokin tsaro irin detective awal baladar mai iya sun bayar da shawara kan a samar da rundunar tsaro ta cikin jeji. Wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji kaga za a samu control na dazuzzuka za a yi adiresin din bangaren wajen katin rastilin za a yi adiresin bangaren wajen kidnapping za a yi adiresin wajen shigowa da mugayen makamai za a yi adiresin wajen faɗan yaya da Fulani. Sauran matsalolin da mataimakin shugaban Najeriya ya maganta a kansu sun hada da samar da haɗin kan 'yan kasa da kuma yawaita al'umma tare da hanyoyin da ake amfani da su marasa inganci wajen bayar da ilimi ga al'umma ya kuma maganta akan buƙatar fuskantar gaskiya ta amfani da hanyoyin zamani wajen kawo wa jama'a ci gaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ta Ubangiji Allah iya mana inda ba mu iyawa. Yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na biyu. mayakan boko haram sun addaba arewa maso gabashin najeriya sama da shekaru goma tare da korar sama da mutane miliyan biyu da gidajen gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya akalla dubu uku sun gudu da karkara zuwa lafiyar kawar maila wani sansani a babban birnin jihar borno duguri. bayan tserewa daga masu tayar da kayar bayan waɗannan mutanen da aka raba da mahallansu har yanzu suna fuskantar babban kalubale suna fama da neman abinci da kiwon lafiya da hanyar ilmantar da 'ya'yansu da tunanin makoma mai kyau rayuwa a nan tana da matukar wahala muna shan wahala in ji muhammad abba wanda ke da gona a yankin kwandaga kimanin kilomita 25 kudu maso gabashin maiduguri yanzu shi da matarsa da yaransa biyar suna zaune ne a cikin ɗaki ɗaya matsatsi jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta amince da allurar rigakafin coronavirus ta johnson and johnson da amfanin gaggawa yayin da kuma ta kara tabbatar da ingancin allura AstraZeneca a daidai lokacin da wasu kasashe ke ci gaba da dakatar da amfani da ita. Kakakin WHO Margaret Harris ta bayyana maganin allurar na AstraZeneca a wani taron ƙarawa juna sani wanda aka shirya a Geneva a matsayin mai kyau kuma ya kamata mu ci gaba da amfani da allurar a cewarta. yarjewar who ta zo ne yayin da thailand ta bi sauran yawan kasashen turai da dakatar da amfani da astrazeneca saboda daskarewar jini lokaci zuwa lokaci tsakanin masu karɓa. bulgaria da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun kuma dakatar da amfani da allurar astrazeneca ko yaya kamfanin astrazeneca dai ya ce babu shaidar da ke nuna haɗari ga rigakafin a cikin martani ga da'awar Masu sauraro labaran duniya aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku sauraron mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com. VOA. kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyun ƙawancen hamayya sun ƙuduri aniyar gudanar da jerin gwano a wata zanga-zangar lumana da suka shirya a ranar Asabar 20 ga watan Maris. A game da matakin kulle wasu daga ciki a kurkuku, ciki har da shugaban jam'iyyar Modal Lumana, Hamma Amadu da ake zargi da hannu a wata zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe. wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya aiko muna da ƙarin bayani. A yayin gangamin da ya gudana a cibiyar jam'iyyar MPN kishin ƙasa, magoya bayan jam'iyyun ƙawancen adawa sun fara ne da jaddada goyon baya ga ɗan takararsu Muhammad Usman a gwagwarmayar da ya ƙaddamar don ganin kotu ta bashi abin da suka kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan Fabrairu. sannan 'yan hamayyar sun ce ba za su zuba ido suna kallon mahukunta na yi wa shugabanninsu ɗauki ɗaiɗai ba mafari kenan suka a aniyar fitowa kan tituna a ranar 20 ga watan maris da nufin gudanar da zanga-zangar lumana a birnin yamai Maman Nasiru Lawali Mato na daga cikin shugabannin wannan kawance. Muna iya zana manya-manyan mutane shugabannin mu na opposition kamar Son Alhaji Hamamadu son excellence le eh, général Mumuni Burema Abdou Mamman Lukoko Seydou Tahiru Mayaki Tar Cuku da dukkan ɗaruruwan mutane da suka kai ɗari biyar da wani abu da aka kama Da gwamnati ya saki dukkan 'yan ƙasa wanda aka kama a kan wannan zaɓe da aka yi su aikatar da wani abu ba wanda zai kai a kai su gidan kaso 'yan adawar sun ce za su yi kokowa ta ƙuru don ganin an mutunta demokradiyya a wannan ƙasa tsohon ministan harkokin waje ibrahim yakuba shine shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa. duk al'ummar garin ya mai da kewayenta su hutu mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zaɓe kuma mu gwada ma wannan milki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi wannan kokowa ta su ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a kwace mishi wannan zaɓe shi yasa ake wannan kokowa kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shahwa ma mutane lahiya ko 'yan jarida ko 'yan siyasa ko 'yan hula wanda idan sun gai albarkacin bakin su ana ba tsoro ko ana kame su dan takarar ku ya ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba aiko ko da muke ta kare hakkin 'yan kasar Nijar ce tun da aka gayi sakamako wanda bai zama dindindin ba suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jam'iyoyinmu ko suke ba mutane tsoro. A wani abin da ke kama da mai da martani ga masu yunkurin gudanar da zanga-zanga. ministan cikin gida alkash alhada a wata sanarwar da ya fitar sa'o'i kaɗan bayan gangamin na 'yan adawa ya yi kashedi ga waɗanda ya ce suna ƙoƙarin tada zaune tsaye a ƙasa bayan la'akari da wasu kiraye kiraye da suka karaɗe kafafen sada zumunta waɗanda a cewarsa yunkuri ne na cusa wa jama'a ra'ayin tada tarzoma a wunin juma'a 12 ga watan maris a nan birnin yamai inda tun a wunin alhamis hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a manyan santoci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar idan muka sake leƙawa najeriya kuwa inda ake sa ran nan da shekarar miladiya ta dubu biyu da talatin, Karfin talauci, bashi da rashin tsaro za su wuce kima a ƙasar. A cewar masanan, muddin tattalin arzikin ƙasar ya gaza kai dala tiriliyan ɗaya da ɗigo biyar. Halin rashin tsaro kaɗai zai iya zama salar kassara ƙasar baki ɗaya idan har mahukunta ba su tashi tsaye ba. Halima Abdulra'uf ta yi muna nazarin wannan hasashen Kusan kullum 'yan Najeriya daga bangarorin rayuwa daban-daban na korafi akan tsadar rayuwa fama da talauci rashin tsaro da dai sauransu kamar haka. Sunana Abdul Jawad Zamba wani abu ne sananne ga dukkan mutumin Najeriya. Wasu waye suke sabbaba irin wannan hali da su mutane suka tsinci kansu a ciki. Gwamnatocin kasashen ne kowa ya riga ya san haka cewar mutane tabbas sun yi wa wannan gwamnatin kyakkyawar fahimta amma masu nazari da hange da sanin cewar waye zai jagoranci ita kanta gwamnatin kasancewar sun san shi sun san san cewar dukan abin da yake faɗa a baki yake faɗan su ba a zuciya yake faɗan su ba saboda haka duk halin da mutane suka samu kansu a Najeriya a ciki a yanzu kashi saba'in da biyar su ne suka jefa kansu ciki tare da sanin cewar shi wannan shugaban an riga an san tarihin sa tun before wannan lokaci akalla ya kamata ka taimaka wa mutum a fannin da ya shafi aikin gonarsa rayuwarsa da duk mayan da yake gudanar da abubuwa sai ya zamana komai ya rasa kai hatta tsaro sai ya zamana su kansu jami'an tsaro kansu suke tsarewa sunana ibrahim gaskiya kayayyaki sun yi tsada kullum ka je kasuwa karuwa suke yi abubuwan baki daya wallahi yana sanya fi karfin mutane da aka ce kayan abinci ya yi tsada in aka rage siyarwa da abinci ga suna magana suna cewa abincin ya yi tsada mu kuma muna ce musu abin da muke siya ba shi muke siyarwa saboda mu ma muna siyan shi ne da tsada gaskiya kasuwan da ana juya kuɗi ne yanzu dan gaskiya babu zancen riba saboda idan ka je kasuwa yau idan ka je da dubu goma in za ka sake koma kasuwa to in Allah ya so ya da sai ka samu karin dubu daya a kai masanin tattalin arziki Kasim Garba Gurfi ya bayyana cewa Najeriya za ta iya bunƙasa tattalin arzikinta idan ta yi niyya. To gaskiya ta al'amari shine idan muka diba maka ga bashin da ake cewa yanzu da kuma kuɗin da ake wariya a kowane baje don a yi sabisin wato a yi ƙoƙari a rike waɗannan basu suka zai nuna maka gaskiya muna da jan aiki dole ne a canza dole ne kuma a nemi hanyoyin da za a samu kuɗi wannan hanyoyin da za a samu kuɗi suna da wahala ba su da wahala wato duk lokacin da aka tashi tsaye muna da dama da halin da za mu iya samu waɗannan kuɗaɗen kuma wannan shine wanda duk wanda yake zuba kuɗin jari shi yake diba a kowace ƙasa shin wannan ƙasa tana da mutane tana da halin da za ta yi in aka diba za mu gani eh muna da hali muna da kuma dama iya yi to amma aiwatar da waɗannan abubuwan shine matsala ɗauki misali wannan pipe gas da aka ɗauko daga ajakuta za a kawo shi kano ina tabbatar maki har in aka aiwatar da wannan aiki ma'aikatu dubbai za su rayu za su kuma tashi saboda matsalar mu shine wuta da rashin waɗannan in kika diba duk ma'aikatun da suke nan Legas da Abeokuta duk sun tashi saboda samun wannan pipe na gas akan wannan yanayin da Najeriya ke ciki da shi ma Yushaw Aliyu ya ce to a gaskiya kowane irin hasashe aka yi ma Najeriya ya danganta da masanin da kuma hawa biyu na hasashen da ya na daya da irin alƙaluman da ya amfani da shi na biyu da irin fahimtar da ya ma amma idan muka ɗauki irin hasashe wanda jim onil ya yi kusan dubu biyu da goma sha biyar wanda ya hasashen cewa idan shugaba buhari ya karɓi shugabancin najeriya to ga irin ci gaban da tattalin arzikin najeriya zai samu da kuma irin karɓuwan da zai yi a sassan tattalin arziki na duniya to shi wannan masani da ya wannan hasashe na yadda najeriya za ta kasance musamman nan dubu biyu da talatin to yana da alaka ne na ɗaya da fahimtar da tsare-tsaren da gwamnati na kawar da talauci na biyu kuma zai ɗauki irin basussukan da najeriya ta karbo da irin kuma irin hukumomin da suka karbo da kuma irin gudunmuwan da za su bayar domin kasar ta ginu ta tsayu domin a samu a maida musu kudaden su amma a halin gaskiya kowane irin hali ne aka yi hasashe a najeriya game da talauci to ana ma rage kaifin irin talaucin da yake a zahiri ne saboda in ka dauki kasuwanni na birane da kasuwanni na kauye da kuma kasuwannin da suka rushe kwata-kwata ba sa iya zuwa masu ci kasuwannin su musamman a arewaci na Najeriya. Bismarck Rwani dai ya bayyana cewa hanya ɗaya tilo da gwamnatin Najeriya za ta iya gujewa mummunar yanayin tattalin arziki ita ce yin aiki tukuru. Abin da ke nufin cewa za ta bunƙasa arzikinta ya kai naira triliyan ɗari uku da tamanin zuwa shekarar dubu biyu da talatin wanda ya kai kasafin kuɗin shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya sau ashirin da takwas ta hanyar kasuwanci da fasahar zamani. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya yau zai dubi ne akan batun lalacewar hanyoyi a Najeriya da kuma yunkurin da hukumomi ke yi da gyaran hanyoyin domin dakile yawan hatsarin ababen hawa. A cikin wannan mako ne gwamnatin tarayya ta sanar cewa Majalisar Zartarwa ta ƙasa ta amince da ware naira biliyan 797 da miliyan 200 don sake shimfiɗa hanyar Abuja zuwa Kaduna da Kano don ganin irin muhimmiyar rawa da wannan hanyar ke takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Sai dai 'yan ƙasar sun fara bayyana damuwa akan yadda aka saba ware makudan kuɗaɗe don gyaran hanya a baya, amma kuma ba a gani a ƙasa. suna masu fargaban cewa za a sake komawa gidan jiya kan batun gyaran hanyoyi duba da yadda aka gudanar da aiki a baya amma hanyoyin ba su yi karko ba daga abuja mu halima abdulra'uf ta aiko mana da rahoto akan haka Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano de da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yadda zai daɗe bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana. A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano a hakikanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da aka yi daga kaduna kuma zuwa kano ulitin mu ce abin da yi daga garan kawo abin da yi kano su wa'annan ayyukan da ta wuraren zare din nan abin da yi Maraban jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane lent mota uku za su iya jiruwa su tafi su tafiya amma daga bypass abin da ya abuja junction gaskiya hanya ko asan bisa sai haka dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba to gaskiya duk landa na tafiya irin haka daga abuja zuwa kaduna ba karamin wahala nake sha ba za ka fasa taya za ka yi hanya ba kyau ko mai ya lalace guban ba daɗi sai ka shigo garin Kaduna ma da samtin to daga kawo ne in ka kama hanya Zaria Kano to ne zaka fara hawa kwalta mai kyau zaka ji daɗin tafiyan ka da sauransu gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abin ya tafi a haka a'a bibiya yana da kyau rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu so muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar ministan ayyuka babba tunde fashola ne ya bayyana cewa majalisar majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa tituna da abu da zai biyu baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar laraba. council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction. masani a sha'anin tattalin arziki yushau aliyu ya yi bayani akan tasiri tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi. Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi kan biliyan ɗari da hamsin da biyar wanda kuma yanzu ya sake sabon salo. To za mu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasa wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su to ya kamata lallai a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kuɗaɗen kuma an gama su wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai amma amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin ƙasa wajen eh, samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin ƙasa. Idan ba a manta ba a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titan Abuja zuwa Kaduna da Kano aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar suwar ƙasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. lamarin lalacewar hanya a najeriya ya zama ruwan dare a yankuna da dama a kasar a baya gwamnan jihar neja alhaji sani abubakar bello ya bayyana wa wakilin mustapha nasir batsari matsalolin lalacewar hanya da jiharsa take fama da su na bayan su da na ga cewa akwai ayyukan hanya ya ɗan gyaru kaɗan saboda ayyukan da na ba shi a ƙarƙashin caman na gurara cewa su dibi inda ya muni sosai mu ciki duk da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne ba za mu jira gwamnatin tarayya ba mun yi hakuri mun jira amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma 'yan Najeriya gaba daya kuma yadda hanyar ya lalace trailoli ba wuya sun faɗi sai kaga trailer ɗari biyar dubu a lokaci ɗaya sun tsaya mutane na shan wahala daga abuja wani sai awa bakwai ma daga abuja zuwa mina saboda haka duk da cewa ba mu da kuɗi muka sa 'yan kuɗaɗe kaɗan muka kamar irin aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda ya fi muni da muna da kuɗi da zai mai hanyar gaba ɗaya amma kuma ba hanyar ba ne muna cikin wani hali a jihar naija game da hanyoyi saboda duk wata tela ta fito daga kudu zuwa arewa ta naija take bi kuma dalili kuwa shine hanyar da muka saba hanyar da aka na asali da ake wucewa da kaya hanyar binnin gwari ba shi biyuwa gwamnan jihar niger Alhaji Sani Abubakar ke nan a tattaunawarsa da Mustapha Nasir Batsari. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. masu zanga-zanga sun sake fitowa kan titina a myanmar a yau asabar ɗin nan kuma jami'an tsaro suka mayar da martani yadda suka yi ta harbi cikin taron akalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a mandale birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma garin fiye da ke tsakiyar kasar yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ta tashe hankula a myanmar mai binciken kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kan myanmar ya yi kira a ƙasashen duniya da su ɗauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu a yau asabar ƙasar new zealand ta yi bikin cika shekaru biyu daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta hamsin da ɗaya a wasu masallatan garin Christchurch biyu. Ɗaruruwan mutane sun hallara a filin Christchurch Arena don tunawa da ranar wanda kuma aka watsa shi kai tsaye. Wani bom da aka ɗana a cikin mota da fashewar gefen hanya da hare-haren masu tayar da kayar bayan sun kashe akalla mutane ashirin da biyu game da jami'an tsaro da fararen hula. in ji jami'ai a afghanistan a yau dinnan asabar rikicin ya rauna da kusan mutane saba'in mafi yawancin su fararen hula mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida ta afghanistan tarik aryan ya faɗa yau asabar cewa fashewar bam ɗin da ke cikin mota ta nufa wani ofishin 'yan sanda da ke lardin herat ne wanda ke kan iyaka da iran da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Sarfilu Hashim Gumel, da ya tiya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita muna sautin shirin. Hailu Haile, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande ya muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.